A yayin da ake ci gaba da dakon sakamakon zaben gwamna a jihar Kogin Najeriya da aka gudanar a ranar Asabar ɗinnan, jam'iyyun siyasa a jihar Kogin sun mai da martani kan matakin da hukumar zaben ta ɗauka. na soke zaɓe a wasu mazaɓu da ke wasu ƙananan hukumomi na jihar Kogin. Kakakin hukumar zaben jihar Kogin Alhaji Halliru Haruna ya yi ƙarin haske da cewa zargin tafka magudi ne a waɗannan mazaɓu guda tara daga ƙananan hukumomin Ajakuta da monongo da kuma ƙaramar hukumar Okene wato mahaifar gwamnan jihar Yahaya Bello ya sa suka soke zaben kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Uh, takaici kamar karfe tara ko goma sai muka so jin hayaniya da eh, radadi cewa akwai wurare da an riga an cicika eh, sakamakon zaɓe tun ba ma riga an fara zaɓen ba da aka yi bincike dai sai saka gane cewa a wannan local government ogori magungu cewa ka ne to inec sai ta dakatar da zaɓe na wannan local government to amma kuma an samu ward guda ɗaya a cikin wot goma da yake wannan local government wadda shi mai tattara zabe ya tattara sakamakon wannan zabe na wot guda daya cikin goma din so za a takaice an sai da zabe a wot guda tara to jam'iyyar adawa ta SDP wadda Alhaji Murtala Ajaka yake yi matakara ta ce ta gamsu da wannan mataki na hukumar zaben Honorable Dalladi Baba Budum shine shugaban jam'iyyar ta SDP a yankin Lokwaja. Da aka fara election, ba gama election ba, aka fito da result a Okene kenan. Da aka tambe returning officer din, ya ina result sheet bai yi magana ba, aka yi da a gan result sheet ma cewa ba rubuta komai ba. Kama yanzu ku kuna ga wannan dakatar da zaɓe a wannan wurare eh, zai shafi duka zaɓen gaba ɗaya na jihar Kogi koko? eh abin da doka ya faɗa. Dole in an yi accreditation da yake an bypassing beavers ko an kawo resort da ya bypassing beavers. Oh. cancellation kenan. Yanzu ma da yake INEC na investigating ba musamman decision da za su fito da shi ba. To dai jam'iyyar APC da ke mulki a jihar Kogin ta ce wannan sheri ne aka kulla masu amma kuma za su ci gaba da bin doka. Alhaji mai kuɗi Bature ne shugaban APC a Lakwaja ya ce akwai lauje cikin naɗi akan wannan mataki. Kuma wannan abun da suka yi sun yi ne kurun don son ransu magana ne na karya da sauransu ko gobe ko jibiya ka ce a sake zaɓe a wannan gurin eh, wannan kanin kuma karaman eh, kulin eh, guda takwas din da aka yi a ogori mu za mu ci kayan mu so wannan abun akwai lauje cikin nadi wanda ake nema a laƙaya mana karya in Allah ya da kuma Allah ya fi su in Allah ya da mu amma batun samun sakamako na bugi kana nihin ba gaskiya bane a na ga maka ba abin da opponent ɗinka ba zai yi maka ba ko me da ka zo zaɓe zai iya yi ka zuba duk abin da ke faruwa a kogi muna to kawo lokacin hada wannan rahoto dai hukumar zaben ta fara bayyana sakamakon wasu ƙananan hukumomi yayin da ake sa ran kammalawa zuwa bayan la'asariyar lahadin nan. ko kuma zuwa cikin dare. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Lakwaja a Najeriya.